me mai sauraro assalamu alaikum an ce jam'i daga mutum biyu yake farawa mutum ya iya yin sallolinsa na farilla da matarsa a gida menene hukuncin maza masu ɗinka a tamfa suna sawa idan mace za ta yi wankan ibada dole ne sai ta tsefe kitsanta kaɗan kenan daga cikin tambayoyin da in Allah ya so za ku ji su a cikin shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin sunana habib ja'far madodi muna tare da sheikh aminu ibrahim daurawa wajen amsa tambayoyin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba malam zai yi mana tambihi mai taken hali na garjari. inda a yau malam zai tunatar da mu kyakkyawan hali na bakwai wato falalar istighfari da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da daukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa baki daya Allah ya yabi muminai a cikin alkur'ani suratu ali imran aya ta 17 yace wal mustaghfirina bil ashari da masu neman gafara a lokacin sahur sana Allah ta'ala cikin suratu Muhammad aya ta sha tara ya ce wasta gafir li zambika wa lil mu'minina ka nemi gafarar zunubinka da kuma muminai maza da muminai mata sana cikin suratun nisa aya ta ɗari da shida ya ce wasta gafirillah ka nemi gafara Allah inna Allah kana gafurar rahima lalle Allah ya tabbata mai gafara ne mai jin kai a cikin ya suratul nasr yace fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba kayi tasbihi tare da godewa Allah mahaliccinka kuma ka nemi gafararsa Allah mai yawan karɓar tuba ne cikin suratun nisa aya ta ɗari da ya yace wa man amal su'an wanda ya aikata mummunan abu aw yadhlim nafsahu ko ya cuci kansa thumma yastaghfirullah sanai ne mu gafara Allah yajidillaha gafurar rahima zai samu Allah mai gafara mai jin kai a cikin suratul anfal aya ta 33 yace wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba alhalin kana cikin su sai ce wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun in ka koma ga Allah Allah ba zai musu azaba ba in suna istighfari in suratu ali imran aya ta 135 Allah ta'ala ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum waɗanda idan sun aikata alfasha ko suka cuci kawunansu zakarullah sai su tuna Allah fastaghfiru li dhunubin su nemi gafarar zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ku yake gafarta zunubi in ba Allah ba Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abu Hurairata yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marratan Cina rantse da Allah ina neman gafara Allah kuma ina tuba zuwa gare shi fiye da sau 70 kullum sannan imam muslim ya rawaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi biyadi law lam tudhnibu la zahaba Allah ta'ala bikum wa la jaa biqaumin yudhnibuna fa yastaghfiruna Allah ta'ala fa ya gafiru lahum shi na rantse da Allah wanda rayuwa ta take hannunsa da ba kwa zunubi da Allah ya tafiyar da ku ya zo da mutanen da za su yi zunubi kuma su nemi gafara Allah kuma Allah ya gafarta musu ma'ana ba lasisi ake baka na yin sabo ba halittar mu ce mu yi mu tuba mun aikata mun yi nadama mun tuba Allah zai karɓi tuba mu Abdullahi dan Umar yake cewa mun kasance a wurin zama daya mukan ji annabi ya karanta kafa ɗari rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim annabi yakan yi kafa ɗari a guri ɗaya na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makharaja wanda ilzamci yin istighfari Allah zai sanya masa mafita daga dukkan kunci wa min kulli hammin Allah zai ba shi mafita daga dukkan damuwa wa razaqahu min haythu la yahtasibu kuma Allah izo masa da arziki ta inda baya tsammani Abu Dawud ya rawaito haka hadisi Abdullah dan Mas'ud yake cewa man qala astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum atubu ilayhi wanda ya karanta wannan yace astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi gufirar zunubuhu wa in kana kad farra min zahabi Allah zai gafarta min zunubinsa ko da ku ya gudo daga filin daga sannan daga hadisin shaddad bin aus yake cewa sayyidul istighfari an yaqula al-abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu ubi zambi fa gafirli innahu la ya gafir zunuba illa anta ce wanda ya karanta wannan addu'a ya ce ya Allah kai ne mahalicci na babu an bauta da gaskiya sai kai kai ka halicce ni ni bawanka ne ina nan akan alkawarinka daidai gwargwadon iko na kuma ina neman tsarinka daga abin da na aikata kuma ina yarda da ni'imar da kai min kuma na yarda da zunubin da na aikata kai min gafara don babu mai yin gafara sai kai yace wanda ya karanta wannan ya sakankance da ita ya mutu a wannan ranar kafin yamma ta yi yana cikin yan aljanna haka wanda ya karanta wannan addu'a da daddare yana mai sakankancewa da wannan addu'a ya mutu kafin ya bayi gari yana cikin yan aljanna bukhari ya rawaito wannan hadisi akwai hadisin anas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala ya ce ya adam ya kai dan adam innaka ma da auta ne wa rajotani gafartu laka alama kana minka wala ubali ya kai dan adam matukar ka kira ni kuma ka yi fata daga gare ni ka nemi gafara ta zan gafarta maka duk abin da ka aikata ba tare da na damu ba yabuna adam law balagar zunubaka anana sama'i su masta gafarta ne gafartu laka wala ubali ya kai dan adam da za a ce sabanka ya kai yana taba kololuwar sama sannan ka nemi gafara ta to zan gafarta maka babu damuwa ya bani adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ka bi qurabiha maghfiratan ya kai yan adam da zaka zo min da cikin duniyan nan ki ɗaya duk saɓo ne sannan ka gamu da ni baka min shirka da na zo maka da cikinta na gafara sannan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yace ya ku taron mata ku yawaita sadaka kuma ku yawaita istighfari domin na ga mafi yawan ku yan wuta ne sai wata mata da ta ce menene yake kai mu wuta ya rasulullah sai kuna yawan jawo la'ana kuma kuna butulcewa zamantakewa sannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawaita faɗan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi kamar da hadisin bukhari da muslim ya kawo wannan duka yana nuna mana falalar yawaita istighfari musamman mutum ya dinga karanta subhanallahi wa bihamdihi kafa ɗari da safe kafa ɗari da yamma Allah zai gafarta masa zunubansa ko ya kai yawan kumfan teku Allah ba mu ikon yawaita istighfari Allah kuma ya kafe mana zunubanmu ya kare mu daga aikata wasu amin ya Allah akram kalla za mu fara wannan shiri na tambaya mabudin ilimi da tambayar wani mai sauraro da ya ce assalamu alaikum yana tambaya ne cewa akram kalla an ce jami'i daga mutum biyu yake farawa yace to mutum ya iya yin jam'in sallah da matarsa a gida yin sallah a cikin jama'a ko a cikin jam'i wajibi ne saboda ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul baqara Allah ta'ala ce warka umma ina ku yi sallah tare da masu yin sallah anan ruku'u yana nufin sallar gaba daya hmm. sana cikin suratul nisa Allah ya ce wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus salata dan kana cikin su to ka tsayar musu da sallah na ka jagoranci sallah ka gana a filin daga ne amma Allah ta'ala ya ce a limanci ana ya tabbata hadisi wanda imam muslim ya rawaito daga abi hurairata ya ce wani mutum makaho ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallah ni fa ba ni da jagora da zai yi min jagoranci zuwa masallaci sai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa sauki ya sallah a gida sai manzo Allah ya ce to je ka kai sallah a gida din bayan ya ba da baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana jiyo kiran sallah yace ina jiyowa yace to ka amsa ka taho masallaci kan ya zo hadisi Malik bin Huwairis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa idza hadaratis salatu falyu'azzil lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum idan lokacin sallah yayi to ɗaya daga cikin ku ya kiran sallah kuma babba daga cikin ku wato malamin ku ya muku limanci wannan ya nuna mana wajabci na mutum da abin da yake yi ya baro ya taho ya zo ya sallah kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sallu ayyuhan nasu fi buyutikum ya ce ya ku mutane ku dinga yin sallar nafila a cikin gidajenku fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubata yace domin sallar da aka fi so kowace sallah ta nafila an fi so ka yi ta a gida banda sallar farilla ita an fi so ka taho masallaci saboda ce salatu rajul fil jama'ati tazidu ala salatihi wa dahu sab'an wa ishirina sallar da mutum zai a cikin jama'a ta fifici sallar da zai yi shi kadai har da ninki 27 kuma wani hadisi yake cewa man tatahhara fi baitihi wanda di yayi alwala a gida suma masha'ila baitin min buyutillah sannan ya tafi daki daga dakunan Allah sune masallatai li yaqdiya faridatan min fara'idillah domin ya sauke nauyin farilla daga farillan da Allah ya dora masa tsakanin khatwatahu kowane taku nasa zai zama ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan takun kafarsa za a dinga kirgawa in ya taka sai a ɗaukar darajarsa in ya taku na gaba sai a sirya mar da laifinsa to kaga ba wani dalili kenan daga waɗannan hadisai da muka karanta da ɗan alkur'ani wanda zai sa mutum ya zaman sa a gida cewa za su dinga limanci shi da matarsa hmm. kamata ya katawa masallaci inda makara kai ko kuma a ce ana cikin wani hali na tsoro ba a fita masallaci ko ko ba kowa a gurin daga kai sai matar taka to sai ku yi limanci hmm. amma in dai akwai masallaci a ungoku kana jiyo kiran sallah to da Allah a taho masallaci ai sallah ita mace ba matsala ko ta yi sallah ita kadai a cikin ɗakinta ko ta yi sallah a cikin rumfa kamar da hadisi ya zo sallar mace a ƙuryar ɗakinta ya fi daraja daga yin sallah a rumfa hmm. sallata a rumfa ya fa tsakar gida sallata tsakar gida ya fi ta taho masallaci idan kuma ta ce za ta masallaci to kada a hana ta inda ba wata fitina ake gudu ba saboda haka ka taho masallaci kai sallah tare da jama'a shine abin da ya fi daraja amma ya kamar irin al'umma unguwa haka mutum yana kusa da shagonsa yan shago kaza da kaza sai su haɗu su dinga limanci a kusa da shagonsu. su abin da ya kamata kowane mutane su samar da masallaci guda ɗaya a unguwarsu in an kira sallah kowane mai sana'a ya rufe kantinsa a taho gaba ɗaya ai lahira ake nema wancan kanti da sana'a duniya ce tun an kira in an kira zuwa ga lahira shi yasa ai mai kiran sallah ke cewa hayya alal falah ka taho ga rabauta nan to tun daga babban rabo ina ke maganin karamin rabo na duniya so da ku rufe kantinan ku ku haɗu guri guda ku dinga yin sallah ya fi wannan sallah da ake tsilla tsilla can tsilla tsilla sai tambaya ta gaba da ta fito daga wani wanda ya rubuto sunansa hamisu kawai ya ce malam ya halatta namiji ya ɗinka a tamfa ya sa shi ɗinkin kaya al'ada ne akwai ƙasashen da maza suke ɗinka a tamfa su sa babu matsala saboda bai yi kama da kayan mata ba so da ka duk shigar da za ka yi in dai ba a ganin shiga ce ta mata to ya halatta ka yi shi kuma kayan mata da na maza al'ada ne akwai garin da maza ke sa zani mata ke sa wando haka su kuma suke yadda mu kuma nan maza ke sa wando mata ke ɗaura zani to in ka je can ƙasashen sai ka tarar da duk wanda ka gani ɗaure da zani namiji ne mm. su kuma ka ɗaura in ka sa wando sai a taima dariya ana kama kai shigan mata da haka malamai suka ce shigan mata da shigan maza wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci mace mai kwaikwayon maza da namiji mai kwaikwayon mata wannan yana da alaka da irin al'adar gurin mm. yanzu akwai al'adar da zaka ga maza suna sa dan kunne suna yin kitso mm. kuma a haka suke ba sa jin cewa wanda ya hakan ko iskanci ya ko wata fitsara ya ko wata rashin kunya ko wata al'ada ya koya ta turai hmm. haka al'adar su take musamman barojoji a dawa kaga wannan su dan kaje gurin ka yi wannan ba wani abu ba ne hmm. amma mu yanzu kaga a cikin mu nan kai kitso ka sa dan kunna ai sai ga wannan dan daudi ne ko dan wani kungiyar matsafa ne hmm. to saboda haka shi yasa malamai suka ce shiga al'ada tana da alaka da mazauna gurin yadda kaga ana shigan maza a gurin ka dinga yin ta maza yadda kika ga ana yin shigan mata a gurin ki dinga yin shigan mata amma kamar wannan tun yadda abin ya nuna dinka a tamfar ne dai kawai amma kuma dinkin irin rigar maza za a yi ainihin din ma ana dinka a tamfar akwai maza da yawa da suke dinka a tamfa su sa hmm. to amma dinkin shi zai bambanta aiko hmm. cewa rigar mace sa ko ta namiji na misali mutum ya babbar riga ko doguwar riga da a tamfa ai kaga ta ga ta maza hmm. amma in yi irin wannan dinkin na mata ya sa ai kaga za a ce ya shiga mata kenan dai mujarradin ɗinka a tamfar ba kuma yawa mm. sai tambayar da ta fito daga uzairu makera rugurugu rugu karamar hukumar tudun wadatsan dai ya ce malam waɗansu yara ne suke ɓata mana gurin da muke cin abinci na yi na yi su bari sun sai na yi musu ashar to mene ne matsayin ashar ɗin da nai to ashar ba hanya ce ta koyar da tarbiyya ko ta hana laifi ba a matsayinka na babba wanda kake so ka faɗa a ji ai kamata kuma ka ɗunguma ma yaro a shariya ba in ya rama ba Ka ga girma ya zube <laughs> za ka ce duk abin da baka so ka ji to kakka dinga faɗar sa kai ma duk abin da ka san baka so ka ji to kakka ka dinga faɗar sa saboda haka ba daidai ba ne yara ka dinguma musu a shariya. na farko dai ka koya musu a shariya. na biyu kuma ka samu fitsararru suna iya kai ma dinguma ma hmm. to kaga abu ya lalace so saboda haka a ci gaba da yi musu hikima da jan hankali watakila ta wannan hanyar zai fi sauki su daina abin ba tare da an kai ga gungumo a shari'a ba kaga akwai ma raya maguzancin watakila wani ma ya manta da ita ka ka zo ka ta ta sai tambaya daga muhammad lawan da ke rijiyar zaki a kano da shi kuma yake so ya san ya halatta a hada da ayoyin alkur'ani wajen yin duba to alkur'ani allah ya saukar da shi ne don abu bakwai a ciki ba duba na farko dai Allah yana magana ga maganarsa a hannunmu shine alqur'ani wa annal qur'ana kalamullah hmm. wa in ahadu minal mushriki nastajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalamullah na biyu alqur'ani Allah ya saukar da shi don a karanta shi ya ce iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah shafi'an li ashabi ku karanta alqur'ani zai zo ranar alkiyama yana ce ta masu karatunsa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi daraja ku wanda ya koyi qur'ani yake koyarwa sannan na uku ƙur'ani an saukar da shi ne domin a san ma'anarsa da fassararsa malamai sun ce fassar ana koyanta ta hanya shida tafsirin ƙur'ani bil ƙur'an tafsirin ƙur'ani bis sunna qawliya fi'liya taqririya tafsirin ƙur'ani bi aqwali sahaba tafsirin ƙur'ani bi aqwali tabi'ina tafsirin ƙur'ani bil lugha arabiyya tafsirin ƙur'ani bil ra'yi wal ijtihad fassara ƙur'ani da ƙur'ani fassara ƙur'ani da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganganunsa da ayyukansa da tabbatarwarsa fasara alqur'ani da maganganunsa bai da ayyukansu musamman kwanayi a cikin fasara qur'anin fasara alqur'ani da maganganun tabi'ai da ijtihadat dinsu musamman kwararru a wajen fasara alqur'ani da harshen larabci fasara alqur'ani da ra'ayi da ijtihadi wanda yake da dalili daga alqur'ani da hadisi kuma an gina shi akan ilimi da tsoron Allah da adalci to sannan kuma Allah saukar da alkur'ani domin a yarda dukkan labaran da ya bayar gaskiya ne kuma dukkan hukuncinsa adalci ne sannan Allah saukar da ƙur'ani don a yi aiki da shi sannan Allah saukar da ƙur'ani don ya zama magani ulwali ladzina amanu hudan wa shifa magani ne ƙur'ani ga dukkan bala'o'i da masifu ta hanyar karanta shi musamman bayan sallar farilla kul huwallahu ɗaya falaki ɗaya nasu ɗaya ayatul kursi ɗaya kowace sallah bayan asuba da bayan magariba wallahu uku falaki uku nasu uku ayatul kursi daya mutum zai kwanta bacci ya karanta wallahu da falaki da nasu kafa uku ya tofa hannunsa ya shafe jikinsa ya ayatul kursi ya amana rasulu ya tabarakal ladzi bi yadihil mulku duk wannan da neman tsari da kariya da neman lada sannan kuma idan bala'i ya taso ko ciwo ya samu ana magani da qur'ani magani da ƙur'ani ɗin hanya biyu ce akwai abin da nasi ya tabbatar akwai kuma abin da wato kwarewa ce da gogayya ta yau da gobe malamai suka ga cewa in an haɗa kaza da kaza zai magani kaza kuma haɗawa ba wacce ta saba ba misali abin da ya tabbata da nasi kunama ta harbo ni mai gari a hadisin abu sa'id al-khudri wanda imamul al-bukhari ya rawaito suka nemi taimakon sahabbai aka zo aka karanta fatiha a ruwa aka ba mutumin ya sha ya warke aka ba su tumaki arba'in suka yi ja'in ja kan cewa ba a taɓa yin wannan a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba da haka suka je gaban annabi suka gaya mar annabi ya ce wa ma'alamaka haruka idribuli bisa hannun wa ya sanar da kai fatiha magani ce a raba haddani annabi ya sa aka raba wannan tumaki shi a ciki hmm. ka gani an yi magani da fatiha an kuma samu waraka hmm. akwai abin da kuma ta jariba ne da gogewa ta yau da gobe malamai suke auna abu sai su ga yayi ba aya ce a yi haka ko hadisi ba amma wani malami ne ya gwada ya ga an yi nasara to sai a ce kai ma ka gwada hmm. kamar yadda wani malami ya ce idan kana jin an maka sihiri ka karanta fatiha akan ruwa ka karanta farkon suratul baqara zuwa muflihun ka karanta ayatul Kursiu da amanar rasulu ka karanta qul huwallahu ko falaki uku nasu uku akan ruwan ka samu ganye magarya danye ka danda kashi ka zuba a cikin karkada ka dinga sha kana wanka zuwa kwana bakwai za ka rabu da wannan sihirin hmm. wannan ba aya ce ta ce ai haka ko hadisi ko annabi ne ya ce ai haka ba malamin ne ya gwada ya ga yayi sai yake gaya wa mutane su gwada ko kuma abin da ya faru ga abdullahi dan abbas wata mata ta zo haihuwa haihuwar ta rike dan yake fitowa sai ce a rubuta mata suratul buruji a bata ta sha aka rubuta mata suratul buruji aka bata ta sha sai gashi ta haihu mala ibnu qayyim ya ka wannan ibnu taymiya ka wannan saboda haka kaga wannan duk tajriba ce ba aya ko hadisi ne suka ce ai hakan ba amma malamai sun gwada sun ga yayiyu ko bai saba wa koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai kuma zo da wani abu na san rai ba hmm. to idan mutum ya zo da abu na san rai misali kamar yadda ake cewa mutum ya rufe idansa ya buɗe ƙur'ani shafin dama idan shin mai ruwa ta fi yawa a kan shafin hagu to abin sharri ne kada ya yi idan kuma ka'un na khairu ta fi yawa a ɓangaren dama a kan ɓangaren hagu to ya nuna abin alheri ne zai yi to ya faɗa haka ko kuma ce a rubuta khairan ya rahu sharran ya rahu a takarda a dunkule takardar a sa a cikin ruwa a karkada wacce ta fara ɗagowa. idan khairan ya raho ne ya dago a je a yi in sharran ya raho ne ya dago ba za a yi ba to duk kaga waɗannan abubuwa ba haka qur'ani ya koya ba ba haka sahabbai suke ba ko kuma a ce maka kana son wata mata zaka aure ta a ce je ka rubuta suratu yusufa mun jaye ka buɗe ɗaki ka sa sunan ta tsakiya ko ka je ka rubuta maliki yawmiddin ka buɗe manjayen ka sa sunan ta a ciki ko alƙaitu alaika mahabbatan minni dukkan manjayen ciki ka buɗe ɗaki ka sa sunanta hmm. zaka shanye ta to kaga waɗannan duka abubuwa ne waɗanda ba haka magabata suke amfani da alkur'ani ba sai tambayar da ke cewa akramakallah idan mace za ta yi wankan ibada wai haka ne dole sai ta tsefe kanta sannan wankan nata ya inganta dangane ga mace a wajen wankan janaba ba sai ta ware gashin kanta ba saboda hadisin ummu salama da ta ce ya rasulullah inni imra'atun ashuddu rafata ta ce ya rasulullah ni mace ce da nake wato yin kitso a kaina afa an kudu li guslil janaba yanzu idan wanka zan wankan janaba sai na warware kitso na la annabi ya ce a a zaki wankan janaba ba sai kin warware kitson ki ba inna ma yakasi ki an tahsiya ala ra'asiki salasa hasayati ya ishe ki ki kamfatar ruwa so uku ki zuba a kanki sun matufi dina alaikil ma wata ɗahurin ki sannan ki kwarara ruwa a jikinki ki tsarki amma malamai sun ce idan wato wankan haida ne sai ta wara gashin kanta saboda hadisin da imamul bukhari da muslim suka rawaito lokacin da nana aisha ta yi jinin al'ada a lokacin aikin hajji sai annabi sallallahu alaihi wasallam da i umra take wan qudira asaki wam tashidi wa ahli bil hajji ce ba wannan ta taki ki warware gashin kanki ki tsefe kanki kuma ki harama da aikin hajji mm. saboda za ta yi wato abin nan ne na na haida saboda haka idan wankan haida ne mace za ta wari gashin kanta domin wankan haida ma sau nawa ake yin sa ai bai fi daya a wata ba amma shi na janaba da yake yana faruwa lokuta da yawa shi yasa shi aka wa mace sauki kawai ta zuba ruwa a kanta kawai so uku ta girgiza shikenan masha Allah Allah ya saka da alkhairi amin wasu sauraro da amsar wannan tambayar muka zo ga karshen shirin tambaya mabudin ilimi a wannan lokacin idan kuka saurare mu tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa da fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu rika yin aiki da abubuwan da muke saurara amin masu tambaya na iya aikowa zuwa ga lambar wayar da muke bayarwa a tsarin sakon rubutu na waya wato text message zuwa ga lambar wayar mu sifili ko a aiko adireshin mu na imel wato tambayoyi at yahoo.com a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ya saba kawo muku shirin da kuma alhaji kabiru sani kwangila ya kasai allah ya saka masa da alkhairi da yake daukar nauyin kawo muku da duka masu yin hidima domin ganin shirin ya kammala hadith ja'far madadi ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah صبرك كاسات